وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa آه، الله سبحانه وتعالى da kaddarawarsa da hukuncinsa da zartarwarsa ya hukunta za mu fara karatun wannan littafi na al'imam abu abdullah al-bukhari rahimahullah shi da littafin al'adabul mufarat a wannan masallaci mai albarka masjidul ansa to babban ginshiki ga kowane al'amari da mutum zai aiwatar shine ikhlasi wato nufatar Allah subhanahu wata'ala wannan shine riba kuma shine cin nasara kuma shine dacewa kuma ilimi na addini wajibi ne tilas ne nemansa domin ka bautatawa Allah subhanahu wata'ala bisa ga ilimi ka bayar da addinin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta maka yinsa bisa ilimi bisa fiskar da shi Allah subhanahu wata'ala ya tsara ya wanzar ya yi umarnin a aiwatar da addinin bisa ga wannan fiska ne kamar yadda yake wajibi ne gare ka ka ɗauki cewa wajibi ne ka ci ka sha to ka ɗauki ilimin addini a matsayin cewa wajabcinsa ya fi ga haka muna ɗaukar ilimi a kodayaushe yaushe abin da yake tare da mu kada muna ɗaukansa ta fuskar yayi ko ɗoki ko wani abin da yake mai kama da haka mu ɗauke shi a matsayin cewa shine tushe na rayuwa shine ginshiki kuma shine abokin tafiya duniya da lahira ta wani littafi na al'adabul mufarat littafi ne wanda yake mai kima mai daraja eh, a sakamakon yana bayani game da zamantakewa a tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala yanda yake wajaba a matsayinka na bawa na Allah subhanahu wa ta'ala ka mu'amalanci Allah ta fuskar bautata masa ta fuskar biyayya gare shi sannan da yadda yake wajaba ka mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da abin da ya shafi yanda yake wajaba mu'amala tsakaninka da iyayenka haka ta fuskar mu'amala tsakaninka da makota imma makota ta fuskar gida ko makota ta fuskar kasuwanci ga shagonka ga shagonsu ko makota ta fuskar wajen aiki ko wani abin da yake mai kama da haka to ga yanda ya kamata ya zanto ka wanzar da rayuwarka da mu'amalarka tare da su ah, haka da yanda ya kamata ka yi zamantakewa ka yi mu'amala da abokanan iyaye haka da yadda ya kamata ka yi mu'amala da waɗanda suke gaba da kai ta fuskar shekaru haka da yadda ya kamata ka yi mu'amala da yara ƙanana da abin da ya shafi yanayin sunan da ya kamata ka sa wa ɗanka ko ‘yarka da wanda bai kamata ka sa ba da abin da ya shafi yanayin da ya kamata kana fuskantar al'amuranka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar yin addu'a in abu kaza ya same ka wata addu'a ya kamata ka yi da abin da ya shafi salati ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da sauran ababe masu kama da wannan don haka littafi ne wanda yake mai kima shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kiraye shi da al-Adabul Mufrad idan aka ce al-adab shine ladabi e kyakkyawar mu'amala jam'in sa al laduba kenan to anan al-imam al-bukhari ya ce al-adab al-mufrad wanda zamu ga al-mawsuf ne da as-sifa al-man'ut da an-na'at al-adab al-mufrad abin nufi wannan littafi kadai yana bayani ne kan abin da ya shafi ladabi saboda ka abin da ya shafi batun yanda za ka yi sallah da batun yanda za ka yi tsarki da batun yadda za ka yi aikin haji da batun yadda za ka ba da zakka to ba za ka samu a wannan littafin ba sai abin da ya danganci ladabi tsari wanda yake mai kyawu shine ma'anar al'adabul mufarat wato yana bayani kadai ta fuskar abin da ya shafi ladabi na zamantakewa bacin al'imamul bukhari rahimahullah a littafinsa al-jami'ul musnad as min umuri rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wasnani wa ayyami wanda ya fi shahara da sahih bukhari ya kulla kitab da kitabul adab wanda shine kitab na 78 domin bayanin fiskar zamantakewa da fiskar ladabi da fiskar mu'amala da sauran ababe masu kama da haka to sai ga hakan ba zai isu ba hakan ba zai wadatar ba saboda mahimmancin hakan ta fuskar addini to sai ya ware wannan littafi nasa mai albarka ya kiraye shi da al'adabul mufat don haka za ga marubuta sukan ware kitab na musamman dan batun ladabi game da za su ware maka kitab na musamman don batun sallah batun tsarki batun azumi uh, kamar yadda imam bukhari cikin sahihi bukhari ya maka kitab tahara uh, kitab ghusl kitab tayammum kitab sala da sauransu to waɗannan ababen ba za su isar ba idan babu ladabi to da kuma da ya tafi sai kuma maka mai kitabul adab domin da ladabin za ka bacci waɗannan ababen ka ci gajiyarsu to haka in ka ɗauki littafin sahihi muslim za ga da maka kitabul iman kitabul tahara da sauransu ya tafi kitabul siyam kitabul zakat da sauransu to nan ma shi sai ya maka ne kitabul adab haka in ka ɗauki sunani abi daud za ka ga kitabul adab haka sunanin nasa'i al-kubra za ka ga kitabul adab haka sunanin tirmizi za ka ga kitabul adab haka sunanin ibn majah za ka ga kitabul adab saboda girman matsayinsa ta fuskar addini to da haka imam bukhari sai ya rubuta wannan littafi nasa mai albarka al-adabul mufrad al'adab ladabi kenan akan ce addaba fulanun fulanan abin nufi wane ya tsora wani akan tsarin ladabi ya ladabtar da shi daga addaba yu'addibu ta'adiban at-ta'dib ladabtarwa al-mu'addib wanda yake me ladabtarwa al-mu'addab wanda aka dabtar da shi almu'addabu bihi abinda ake yin ladabin da shi to shine shi wannan littafin zai karantar da kai shi to shine ma'anar al-adabul mufrad to al-imam al-bukhari rahimahullah eh, abu abdullah eh, ana masa alkunya da abu abdullah eh, saboda abdullah suna ne wanda yake mai girma suna ne wanda yake mai tsada don haka za mu ga mafiya yawan malaman hadisi za mu ga sukan yi alkunya da abu abdullah da abu abdurrahman eh, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin ah, littafin sahihi muslim ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ahabbul asma'i ila Allah abdullah wa abdurrahman sunan da yake mafi soyuwa zuwa ga Allah shine sunan abdullah da kuma abdurrahman a sakamakon sunan Allah shine suna wanda yake mafi girma duk sunan da yake ba shi ba to biye yake da shi to sunan da yake biye da shi kuma shine sunan mai ar-rahman to daga sai zanto eh, idan aka ce mutum abdullah ko abdurrahman ta fuskar suna to wannan ya fi kowane suna soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala eh, kamar Allah yana cewa uridu Allah sai ce mai a'udhu ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا wala بصلاتك ولا biha بها وابتغي بين ذلك sabila shi yasa zamu ga gaba da littafin alqur'ani waɗannan sunayen guda biyu sunan Allah da Ar-Rahman su kaɗai ne Allah subhanahu wa ta'ala ya jingina bayinsa zuwa gare su ya ce illa ibadallahil mukhlasin sai bayin Allah ya ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama tare da sunansa al-malik sunansa al rahim amma babu inda zaka ji ya ce wa ibadur rahim ko wa ibadul malik nuni akan cewa sunan Allah da sunan ar-rahman sune akbaru asma'illah subhanahu wa ta'ala to da haka al-imam bukhari sai ake masa alkunya da abu abdullah baban abdullah wanda al-imam bukhari shine muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughira bin barbizba al-bukhari al-ju'fi rahimahullah ya shahara da lakabinsa na al-bukhari in muka duba al-bukhari za mu ga akwai ya'un a ƙarshe wanda ita ce ya'un nisbati saboda imam bukhari yana dangantuwa ne zuwa ga garin bukhara wanda bukhara kuma gari ne a nan rusiya rasha kenan wato mutumin rasha ne eh, an haife shi hijira ta annabi muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 194 sannan ya rasu eh, hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tana da shekara 256 to kaga wannan kadai ya isi ya zama dalili mai a akan darajar imam bukhari da girmansa ta wata fuska ta fuskar ya rayu a karnukan da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce su ne karnuka mafiya alkhairi mafiya daraja mafiya falala kamar yadda ya tabbata a hadisin abdullahi bin mas'ud cikin sahih bukhari da sahih muslim da hadisin imran bin hussein wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da hadisin abi huraira da aisha radiyallahu anhum wanda yana cikin sahih muslim muslim ya yi tarayya da imam bukhari ta fuskar rawaito hadisin ta hadisin abdullahi bin mas'ud da imran bin hussein amma ya kaɗe ta fuskar rawaito hadisin ta hadisin abi huraira da aisha banda Imam bukhari rahimahullah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa khairun nasi qarni ko khairukum qarni ko khairu ummati qarni ko inna khairakum qarni mafiya alkhairin mutane su ne wanda suka yi zamani ɗaya da ni suwa kenan sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa wa sai ce sun malladina yalunahu sannan sai waɗanda suke bi musu aiki kenan ka karni nawa kenan muka samu mun samu karni biyu sun malladina yalunahum sannan sai wanda suke bi musu mun samu kare nawa uku kaga imam bukari an haife shi tun a kari na biyu kuma ya rayu abin cikin kari na uku kaga ya shiga cikin mafiya alkhairin wato ainihin al'umma eh, haka hadisin ya da waɗannan lafuza ne to wannan kaɗai na nuna daraja ta shi al'imam abu abdullah al-bukhari rahimahullah akwai wani lafazi da ya shahara a bakunan mutane cewa khairul quruni qarni da wannan lafazin ibn asakir rahimahullah ya rawaito shi da wannan lafazin cikin littafin sa tarihu madinati dimashq ta hanyar hadisin aksam bin jaw amma hadisi ne da'ifi bai tabbata ba da lafazin khairul quruni qarni to al-imam bukhari rahimahullah an ce masa abu abdullah to shin yana da ɗani mai suna abdullah aka masa alkunya da ɗansa ko kuma ya abin yake to anan sai malami suka tattauna suka je suka dawo wasu suna ganin cewa imam bukhari rahimahullah bai bar 'ya'ya ba abin nufi ba shi da 'ya'ya bai samu haihuwa ba kamar ملا علي القاري تكن لتابس مرقات المفاتيح شره المشكات المصابيح شيات بزواج هكا wasu kuma suna ganin a'a imam bukhari ba ma batun yaya ba a auren ma yayi ko ko bai ba wasu suna ganin imam bukhari bai aure ba kamar al-imam al-ajaluni al-sheikh ismail bin muhammad al'ajaluni rahimahullah wanda ya rasu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam shekara 1162 yayi littafi wanda ya kushi tarihi na Imam bukhari da Imam Muslim rahmatullah alaihima eh, mai suna Ibaatul Badrain fi tar da mata Shaykhain to a ciki ya ya dawo akan mai rashin tabbatuwar cewa imam bukhari ya ma aure bacin kuma ya littafi mai suna alfawa'idu darari bi tarjamatul imam bukhari to shi yana ganin imam bukhari bai yi aure ba to amma shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala yayin da ya zo tarjama ta shi al Bukhari ya kawo wani bayani wanda yake nuni kan cewa Imam Bukhari ya yi aure wanda wannan kuma shine asali domin matsayin Imam Bukhari rahimahullah abu ne mai wuya a ce bai yi aure ba musamman yadda aure yake da kima da daraja ta fuskar addini amma inda an samu magana tabbatacciya ta hanya tabbatacciya cewa imam bukari bai aure to ka magana ta riga ta gari kamar yadda aka samu abu ja'afar muhammad bin jarir da tsabari bai yi aure ba aka samu al nawawi bai aure ba aka samu shi kutsabi taimiyya bai yi aure ba kaga duk wannan ya tabbata da dama daga cikin malamai an samu na ba su yi aure ba ah, hamma abdul fattah abu hudda ya yi littafi al'uzabu min al'ulama ya kawo malamai wanda ba su yi aure ba har ma da mata ba kamar irin karima akwai karima malamar hadisi ce ɗaya ce daga cikin ruwat na sahihul bukhari ita ma ta yi aure ba to kaga wannan an samu amma imam bukhari babu wani abin da yake tabbatar cewa bai yi aure ba to kaga sai a ɗauka akan me akan asali shine me yayi aura al bukhari rahimahullah duk da yake batun alkunya ka iya kanka alkunya ko da ba ka da dadin wannan abu ne tabbatacce ka da dake wa kanka alkunya da abu abdurrahman ko abu abdullah ko abu ammar ko abu musa ko wani abin da yake mai kama da haka shi yasa imam bukhari shi da kansa a kitabul adab cikin sahihul bukhari ya kulla babi akan haka yake cewa babul kunyati lissabiyi qabla an yulada lirrajul yaro karami ma an yi masa alkunya ya kawo hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim game da dan uwansa manzo ce masa ya aba Umayr sannan kuma za mu karanta a nan gaba cikin al-Adl Mufrad nan ma ya kulla babu cewa babul kunyati lirrajuli qabla an da lahu babin da yake nuni an iya mutum alkunya tun kafin a haifa masa ya kawo asar daga alkama bin qais rahimahullah kan cewa abdullahi bin mas'ud ya yi masa alkunya tun kafin ya samu haihuwa to wannan abu ne tabbatacce za ka iya yi to amma duk da haka tunda babu wani abin da yake kore cewar imam bukhari bai ya aure ba to sai a tafi akan asali cewa yayi ne yayi aure ne rahimahullah uh, imam bukhari uh, malami ne babba jigo ne a harkar hadisi kuma yayi rubuce-rubuce masu dama daga cikin rubuce-rubucensa ya shahara akwai littafin sayi bukhari wanda shine littafi mafi inganci bayan mai littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake bi masa shine sahihi muslim wanda shi kansa imam muslim almajiri ne mai na imam bukhari kuma ya tafi ne kan tsarin shi imam bukhari rahimahullah shi yasa al-imam ad-darqutni rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin tarihu baghdad na al-khatib al-baghdadi yake cewa laulal bukhari lama ja'a muslimin wala raha ai ba dan bukhari ba muslim ai da ma bai zo ba da ba san shi ba ma'ana rakuwa da bukhari wannan shi sa shi ma yi mai ya samu wannan hasken wannan ilimin na bukhari ya yi na so zuwa gare shi har ya rubuta littafi na sayi muslim ya zama da sahih al-bukhari littafin sa suka zanto sai mafiya ingancin kowane littafi bayan littafin Allah subhanahu wataala mun ga gane kyau shine a al-imam suyuti yake faɗa cikin alfiya وليس في الكتب الصح منه ما بعد القرآن ولهذا قدم babu wani littafi wanda yake mafi inganci bayan alkur'ani kamar littafin sahih bukhari da sahih muslim don haka aka gabatar da su suka zanto su ne gaba suka zanto su ne gaba ba'ad alqur'ani bayan littafin alqur'ani haka al-imam Abdullahi ibn kathir al-makki yake karantawa ba'ad alqur'ani mun gane da kyau to da haka al-imam bukhari kuma ga littafinsa al'adab al-mufarat ga at-tarikhul kabir ga at-tarikhul awsat ga at-tarikhul sagir ga khalqu af'al ibad ga juz'ul qira'a khalf al-imam ga juz'u rafa' al-yadayn wannan duk rubuce-rubucensa ne rahimahullahu ta'ala sannan imam bukhari mutum ne wanda yake mai rayuwa kan ainihin matafiya ta ilimi don haka yake faɗa kamar yadda yake cikin tarihu bagdad yayin da alkhatib bagdad yake tare da masu yake cewa ba na so in gamu da Allah subhanahu wata'ala a ce wani mutum yana da haƙƙinsa a kaina na ko na ci namansa ko na taɓa mutuncinsa ko na abin da yake mai kama da haka shi ne shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjamarsa sai ya kawo wannan magana sai ya gita imam bukari wannan abin da ya faɗa gaskiya ne lallai ya yi gaskiya ko da kuwa magana zai yi kan batun ruwat marawaita na hadisi ta fuskar wanda suke da matsala sai dai ce fihi nazar ya takallamuna fihi da dai siya makamanta wannan amma zai wala ka ya ce kazzabu ko dajjalu ko wani abin da yake mai kama da haka domin taka tsansa wanda wannan shi ya bayu imam bukhari bai zuwa kasuwa daga gida sai wajen karantarwa ko da wani abu yake bukata sai dai yi mai ya bayar aje a siyo masa ko in wani abu yake bukata zai siyar ya bayar a siyar masa haka yake cikin tarihu bagadat na al-khatib al saboda kada ya ma shiga kasuwa shiga kasuwa wuri ne na jama'a hakan ya iya bayuwa a shagaltu da wasu maganganu marasa amfani gashi yana kasuwanci amma da fuskar mai wakili in zai siya kaza sai ya nemi wane siyo min kaza in kaza za a siyar masa sai ya nemi wane siyar min da wannan kaza ne to haka rayuwar imam bukhari take rahimahullah kamar abdullahi bin mubarak rahimahullah kamar yadda yake cikin ah, shu'abul iman na abubakar al-bayhaqi wata rana an ka masa ziyara yana zama a gida ko da yaushe sai ka ci haba ya aba abdurrahman ba za ka samu kaɗaituwa ba ma'ana kana jin kamar rashin daɗi a sakamakon kone shi kai kaɗai ne sai ke cewa ta yaya zan ji haka bacin ina rayuwa da ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sahabbai ma'ana abin nufi yana rayuwa wajen karanta hadisan manzan Allah da rayuwar magabata da sauransu waka al-Imam Bukhari ke rayuwarsa domin magabata ba sa dogaruwa kawai a'a suka riƙi wani abu wanda zai taimaka musu wajen tafiyar da rayuwarsu shi yasa al-imam shatibi cikin ash-shatibiyya hirzul amani wa wajhu tahani yayin da yake bayani game da al-qurra sab'a sai yake cewa takhayyarahum nuqaduhum kull bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkila kowannen su yana da abin yi da ya dogara da alkur'ani ba cewa shi abin da zai ci abinci a kansa imam bukari sakamakon kasuwancin da yake amma gudun kare shiga cikin wani rudani to sai ya wakilta wakili ya je ya siyo masa ko ya siyar masa rahimahullahu ta'ala e, sannan wannan ya samu ne daga malaminsa abu asim bin nabil abdullahi bin makhalat kamar yadda ya kawo cikin at-tarikhul kabir nasa shi imam bukhari wanda malami na sai ke cewa tunda na san cewa giba haramun ce ban taba cin naman wani ba ban taba cin naman wani ba منذ علمت أن الغيبة حرام ما غتبت أحدا in ji abu asim ne nabil tun lokacin da san cewa giba haramun ce ban taba cin naman wani ba to daga nan imam bukhari ya samu wannan karamtarwa din rahmatullahi alaihi kamar a sheikh abdul aziz ibn baz rahimahullah yake faɗa cewa tun lokacin da na yi hankali ban taɓa sanin na yi abin da yake ba don Allah ba ga wannan mai falala ce wannan kyauta ce ta musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala to haka wato ainihin magabata suke wanzar da rayuwarsu akwai amiru bukhara sarki na bukhara na wancan lokacin kamar yadda yake cikin tarihu baghdad ahmad bin khalid bin zuhuli ya nemi cewa imam bukhari ya zo gidansa yana karantarwa sai ce ba zan walakanta ilimi ba in dauki ilimi in kawo shi gidanka sai dai ka zo to haka magabata suke sai dai in a wata mahada za a haɗu to da haka imamul bukhari rahimahullah ya tafiyar da rayuwarsa ya wanzar da rayuwarsa ya ƙarar da rayuwarsa to dole duk mutumin da ya sami irin wannan falala kuma to sai ya samu jarrabawa don haka lokacin da ya samu matsaloli a garin bukhara sai ya ƙaura ya tafi garin ne sabuwar to a garin ne sabuwar a wannan lokaci muhammad bin yahaya az-zuhuli shi ake ji da shi a harkar hadisi da haka da bukhari ya zo sai ga bukhari ya shiga gabansa sai yake tura almajirai suna zuwa wurinsa ciki ma da imam muslim to anan kuma sai dan ya jefa wani abu a zuciyarsa daga nan sai ya sa a kawai imam bukari tambaya akan cewa karatun da kake yi na alkur'ani halitta ne ko ba halitta ba to daga nan kawai sai ya jefi imam bukhari da mummunar akida aka tada rikici aka tada hayaniya daga nan imam bukhari ya bar ne sabuwar ice Allah ka san ba wai na zo wannan gari bai dan neman girma a takuruwa da matsuwa da na samu a bukhara shi ya sa na yi kaura ko na samu ɗan sassauci to daga nan sai ya tafi garin arrai ya je sami a abu zur'atar razi ubaidullah bin abdulkarim da abu hatim bin razi muhammad bin idris al-hanzali abu abdurrahman har sun fara karatu a wurin imam bukhari sai shi muhammad bin yahya az zuhri sai turo dan sako cewa kada ku da imam bukhari akida su ba ta da kyau dan kaza ne nan take su ma sai shedan ya ja su sai suka ba karatu wajen imam bukhari to don haka shamsuddin zahabi cikin siyaru a a'lamin nubala yake cewa ai al'umma ta haɗu akan inganci da aminci da ilimin imam bukhari don haka sun bar hadisin ko ba su bari ba wannan ba zai cutar da imam bukhari rahimahullah ba a haka asubuki cikin tabakatu shafi'iyya al-kubra da kuma qawaidul jarh wa ta'dil yace wannan hasara ce ta bayi zuwa ga haka to kuma da wannan sunnar Allah ce wanzazziya a bankasa kamar da al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ash-Shaybani al-Marwazi yake faɗa kamar da ke cikin manaƙib shafi'i na abubakar nilbai haƙƙi rahimahullah al'imam bin hanbal yake cewa lallai da aka samu wani mutum daga cikin ma'abota ilimi sai Allah ya bashi ilimi ya tsere tsare kunsa ya fifice su to sai su jefe shi da abin da yake shi kubutacce daga wannan abu ita to irin wannan ɗabi'a ta munana a ce an same ta daga masu da'awar ilimi ah, Shi ne a shukani rahimahullah cikin albadar tali yayin da yake tarjamar shekul islami taimiyya rahimahullah game da matsalolin da ibn taimiyya ya samu na cutarwa na kage na sharri sai ce wannan ka'ida ce mutaida ka'ida ce mai gudana mai wanzuwa da yayin da Allah ya bai mutum wani ilimi ya kece tsare kunsa a zamaninsa suka kasa kai inda ya kai a harkar ilimi to dole a samu matsaloli irin wannan da haka ibi taimiyya ya fuskanci waɗannan matsaloli shi da ibn rajabin al-hanbali cikin da ɗa'iful ma'arif yake cewa falaloli ba su gushe ba idan sun bayyana sai sun samu mai hassada to imam bukhari da haka ya fuskanci wannan matsala to amma ƙarshe ya lamarin ya kasance Kada jin muhammad bin hayya az-zuhli amma bukhari ba kana jin sa Dan haka a shokari cikin albatul qali yayin da yake tarjuma shi kusa bitimiya yake cewa don haka sai zamana su kuma Allah yake wa mai harshe mafi dokaka a ban su kuma Allah yake wanzar da ambatansu. su gashi ibi taymiya rahimahullah mafi karanci a kullum ba ambaci ibi taimiyya ba ambaci sau dubu mafi karanci kenan da haka imam bukhari amma Muhammadu ya az-zuhri ya batun su yake kaga babu to da haka ibn abi hatim ya kawo wannan magana da shi abu hatim da su kai kan bukari cikin kitabul eh, jafi wa ta'dil a dalilin wannan ne ma zahabi ya kawo imam bukari cikin littafin sa al-mughni fi du'afa'ir rijal a sakamakon batun raunanawa da abu hatim da abu zu'a suka yi kan imam bukari tunda an faɗi magana da bata inganta ba to bari ya kawo to wannan shine al-imam bukhari a ah, rahimahullahu uh, ta'ala ga wannan littafi nasa na al'adab al-mufarad game uh, da na ambata imam bukhari ya fara buɗe shi da batun a uh, hadisai wadda suka kunshi batun haƙƙi na Allah subhanahu wa da kuma haƙƙi na iyaye ta yadda ya fara kawo wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud wanda cikin hadisin za mu ga an fara gabatar da haƙƙin Allah sannan sai me sai kuma haƙƙin iyaye sannan kuma sai ya ci gaba da kawo hadisan da suke bayani akan mai haƙƙoƙin iyaye kan ƴaƴayensu bayan ya riga ya batu akan a akan haƙƙin Allah subhanahu ta'ala domin nuni akan cewa bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam babu wani mai haƙƙi a kanka wanda yake mafi girma irin iyayenka babu sai wanda yake sadar da kai zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah shine malamin da yake karanta da kai addinin Allah domin shi yayi mai ya riki matsayin manzan Allah din ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Darda cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal da Sunani Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah ta al-Muqaddima da Sunan Darimi ta al-Muqaddima bi isnadi Hasan cewa al-ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bi hazbin wafi to amma ana nufin malamai na Allah domin malamai sun ka suka so uku akwai ulama'ul umma akwai ulama'ul daula akwai ulama'ul mila to ulama'ul milla ake nufi ana malamai na Allah wanda suna sada kai ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kai tsaye to wannan sune magada annabawan Allah to su wannan haƙƙin su akan ka ya mafakin iyayenka domin hada ka suke da Allah kai tsaye hada ka suke da manzon Allah kai tsaye sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to imam bukari a harkar ilimi ya shahara kwarai da gaske eh, akwai kisa da ake kawowa batun lokacin da ya je baghdad sai aka nemi gwada shi aka jijjiya isnadodin hadisi da matanin hadisi aka ɗauki hadisi ɗari malaman hadisi goma suka raba hadisi goma goma tsakaninsu isnadodin waɗannan hadisan guda goma sai a ba waɗancan hadisan guda goma sai a tambayi imam bukari hadisi ɗaya sai ce bai sani ba na biyu sai ce bai sani ba har zuwa na goma kowa sai da ya gama sannan sai ce to kai hadisin ka na farko ai ba haka yake ba ga yanda yake ga yanda yake kai ma haka ga yanda yake kai ma haka ga yanda yake to wannan kisa ta shahara a bakunan mutane ma bata inganta ba eh bata inganta ba ibnu abi rahimahullah ya kawo ta amma akwai jahala cikin isnadin kisa da tabbata ba eh, eh, yace bismillahir rahmanir rahim wato ya bude wannan littafi da albasmala yin bismillah domin dukkan abin da za a gabatar to akan bukatar ka gabatar da basmala domin neman dacewa da neman albarka da neman cin nasara kan wannan abin da za a gabatar eh, don haka imam al-bukhari rahimahullah cikin sahih al-bukhari eh, ya kulla babu yake cewa babu tasmiyati ala kulli halin wa inda wiqa babin da yake bayani kan cewa mutum zai yi bismillah a kan kowane hali har ma yayin saduwa da iyali ya kawo hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim na bace in zaka je wa iyalinka eh, bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqatana zaka eh, yin eh, basmala abu ne wanda yake muhimmi kuma ya tabbata kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim yayin da manzo Allah zai tura wasiƙa zuwa ga Hirqal azimin Rum kaga sai fara me sai ya fara rubuta mai basmala ma'ana sai ya fara rubuta tunda shi yasa a rubuta kaga kamar me kamar shi ya rubuta ke sannan ya ce daga Muhammad bawan Allah manzon Allah to da haka wannan sai ya bayyana da sunna ne yayin da zaka rubuta wasiƙa ko ta gaisuwa ko ta me ka gabatar da bismillah ko da da boko za ka rubuta da hausa ko da turanci ko da wani yare ne ma to ka yi kokarin rubuta bismillah a sama kuma idan to bismillah ka rubuta da larabci in ma ba za ka iya ba sai ka kwafa ka buɗe alkur'ani sai ga inda take sai ka kwafa ka rubuta to wannan yakan jawo alkhairi da albarka yana daga cikin laduba shi yasa zamu riska nan gaba cikin al'adul mufrad inda yayi babu yake cewa babu rasa rasa'ili bismillahir rahmanir rahim babin da yake nuna akan cewa kirji na dukkanin wasiku to ita ce bismillah za mu karanta a nan gaba insha Allah ta'ala to yana da mutukar muhimmanci wanda mutukar fa'ida sannan akwai hadisai da ake rawaitowa cikin sunani abi dawud da sunani ibn majah sunan darqutni cewa dukkan al'amarin da ba a fare shi da yi wa Allah godiya ba wannan lafazin abu dawud da ibn maja ke wani al'amarin yankakke ne lafazin dara kubni kuma cikin sun dara kubni dukkan al'amarin da ba a fara yinsa bi zikirin la ba da ambaton Allah to wani al'amarin yankakke ne to ya zo cikin kitabul arba'in na abdulkadir al-ruhawi rahimahullah da cewa dukkan al'amarin da ba a fare shi da bismillah ba to wani al'amarin yankakke ne to waɗannan hadisai ta fuskar isnadi duk ba su tabbata ba hadisai ne masu rauni kwarai da gaske kamar yadda a shekul albani rahimahullah ya yi bayani a farko-farkon irwa'ul galil fi ta hadisi manar sabil juz'insa na farko kuma shine hadisi na farko zuwa hadisi ne ya yi bayani a kai rashin tabbatuwarsu Eh, har ma ahmad gomari a littafinsa alhasbalatu walisti'adatu mimman sahaha hadis basmala shi ya tafi akan cewa hadisin da yake bayanin cewa dukkan al'amarin da ba a fara shi da bismillah ba da wannan lafazin ma'ana kusan hadisi ne ma maudu'i idan ka ce hadisi maudu'i ma ake nufi hadisin ƙarya kenan wal kadhibul mukhtalaqul masanu'u 'ala an-nabi fa maudu'u. amma gaskiyar zance hadisin bai kai matakin hadisi maudu'i ba sai dai kawai hadisi ne wanda yake da'ifi jiddan domin ka ce shi shine hadisi na karya kamar yadda yake cikin manzumatul baiquniya don haka kamar yadda abdullah bin mubarak yake faɗa kamar yadda yake cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adab islami cewa cikin abin da ya inganta akwai wadatarwa ga abin da bai tabbatar ba fi sahihil hadisi shighulun an ai hadisin da ya tabbata ya wadatar da kai ga wanda yake bai tabbata ba tunda ya tabbata cewa manzo Allah yana yin bismillah wannan ya isa ko da waɗannan hadisan ba su ne ba ba su ainihin tabbata ba to bismillah wannan ba ta ta'allaku da fi'ilin mahdhuf tana ratiwa da wani fi'ili wanda yake an shafe shi taqdiruhu qaddara wasa yana dangantaka da abin da zaka yi mun gane ba kage yanzu misali tun da nan yanzu karatu zamu sai ka ce bismillahi abdurusu hazar kitaba da sunan Allah zan yi mai zan karanta wannan littafi in karantarwa za ka yi bismillahi udarrisu hazal kitaba da sunan Allah zan karantar da wannan littafi eh, in abinci za ka ci da sunan Allah zan ci wannan abinci in abin sha ne da sunan Allah zan sha wannan abin sha ne in kaza ne haka za ka yi ta kiyastawa eh, shine ar-rahman wanda ya siffanta da siffa ta rahama ar-rahim mai kuma cikakken jin kai mai cikakken jin kai za mu ga ar-rahman da ar-rahim ah, harufan ar-rahman sun tsoro akan ne harufan ar-rahim idan muka duba ar-rahman za mu ga harufa ne guda nawa ga alif ga lamun ga ra'un ga ha'un ga me ga mimun ga kuma Ali ga nunin guda nawa kenan guda bakwai to ar-rahim fa alif lamun ra'un ha'un ya'un mimun guda nawa guda shida kaga cikin sunan ar-rahman akwai doriya ta harafin da babu a cikin sunan ne ar-rahim wannan sai yake nuni akan cewa sunan ar-rahman ya fi faɗi akan me ar-rahim tunda ziyaratul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ana idan aka samu kari ta fuskar gina kalma to wannan yakan nuni akan kari kuma ta fuskar ma'ana ita wannan kalma ne don haka sai zamana ar-rahman wanda ya siffanta da siffa ta rahama gamammiya tunda ya ce mai wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya yalwaci komi da komi ta fuskar rahamarsa da kuma ilmi subhanahu wa ta'ala to amma ar-rahim wanda yake wanda kaga ar-rahim shi ma ala wazni fa'il wanda shi ma sigatu mubalagha kamar inda ar-rahman ala wazni fa'alan sigatu mubalagha shi ma da mai cika mai kuma cikakken jin kai ga bayansa mai muminai rahama ta ga mai kowa da kowa Suna ar-rahman ar-rahim kuma wanda yayi mai ya shahu bayi masu imani tunda ya ce wa kana bil mu'minina rahima duk da yake a wani waje kuma ya ce inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah game da mutane da ra'ufun ne kuma rahim mun gane kyau to kaga annas anan an a ah, abin nufi ana nufin mumunan kenan ah domin mumune ai su cikakkun mutane ah, in dai baka da imani ka zama mutum mutumi ai nisbul insan ne rabin mutum amma cikakken mutum ai shine mumini wanda ke mai imani saboda haka ka iya cewa ai inna allaha bin nasi anan su mu'minan ake nufi kenan kamar inda ce innahu bihim la ra'uf rahim cikin suratul tauba kaga bihim su ne ne mummunan kenan shi yasa mu ga saboda faɗin sunan wato ainihin ar-rahman za mu ga Allah bai ba wani sa wannan sunan saboda me saboda game wasu da fadinsa subhanahu wa ta'ala to amma sunan ar-rahim da yake ya keɓanta ga bayi masu imani to da haka sai ya ara manzon Allah shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim annai muhammad ah, domin ai dukkan wanda Allah yake yake tausasa maka yake kaunarsa to me manzala mana me yana kaunarsa saboda kaunar manzala tana biye me kan kaunar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake tausayin mumune yake girmama su to haka shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma rahama ita ta yi ta kowa da kowa wanda yake musulmi da wanda yake ba musulmi ba mun gane wannan da kyau to wannan shi ne eh, sai ce babu ƙaulihi ta'ala babu ƙaulihi ta'ala wannan sai ka ɗauki shi a matsayin mudaf da mudafin ilai babu mudaf kenan ƙaulihi ta'ala mudafin ilai ka iya cewa kuma babun bitanwin sai dan to babun khabar kenan labari ne mabuta daɗin mahazu an shafe shi taqdiruhu hadha kuma ka iya cewa baba ma'ana sai dan to mafa'ulin bihi ne mansubun bi fi'il muqaddar ma'ana iqra baba ko khudh baba karanta wannan babin da ya kunshi faɗin Allah subhanahu wataala ko riki wannan babin da ya kunshi faɗin Allah subhanahu wataala sannan kuma ka iya daukar a matsayin babu a matsayin na'ibul fa'il mun gane ba eh, sai zanto fi'ilin an shafe shi ai yuqra'u babu za a karanta wannan babu mun gane kyau kaga yi qara'u bina'an lil majhul babu kuma shine matsayin mai naibul fa'il kowanne ka dauka yayi ma'anar za ta fita idan aka ce bab wannan mufrad kenan jam'in sa al abwab shi al babu fil lugha shine kofa wanda zaka shiga kuma ka fito shi yasa mai kula da kofa sai a ce masa mai bawwab wanda yake kula da ainihin kofa din ya kula da wanda zai shiga da kuma wanda zai fita wannan shine asalin bab fil lugha eh shine kamar da nake cewa kala eh, rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim madkhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun kaga albaba ko fadin kenan wa atul biyuta min abwabiha ku zo wa gidaje min abuwa biha ta ƙofofinsu wa futti hafi sama ufa kanan mai abuwa ba kaga ƙofofi ɗin kenan to amma anan an ce ba saboda an samu kamanceceniya da ƙofar ka ta shiga gida in ka shiga za ka yi mai za ka butu a shi sama ka yi ƙofar ai inda baka bukatar shiga da fice ai ba za ka yi kofar ba amma saboda kana bukatuwar shiga da fice shi za ka yi kofa to shi ma haka yanzu za mu shiga wannan bangaren zuwa wani lokaci kuma za mu mu fita mu shiga wani bangaren kai gano mai, ya zama kofar kenan ne babu kaulihi ta'ala eh, babi da yake bayani game da faɗin Allah wanda ya ɗaukaka wa wasainal insana biwalidaihi husna eh, a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kuma mun yi wasici ga mutum game da mahaifansa husnan wasici na kyautatawa wasici wanda ya kunshi husnan abin da yake kyakkyawa wato kyautata wa iyaye da girmama su da mutunta su da karrama su eh, ya yi lamba ya ce al'ankabut ma'ana suratul ankabut ayata takwas kuma surata goma sha tara ta ashirin da tara surata ashirin da tara idan ka faro lissafi daga sama in ka faro lissafi daga suratul fatiha in ka zo suratul maryam ka samu sura ta goma sha tara kenan in ka zo kuma suratul ankabut ka samu sura ta ashirin da tara suratul rum kuma sura ta ainihin talatin cikin surori ɗari da goma sha hudu na alkur'ani mai girma eh, Shi ne husnan abin da yake kyakkyawa na kyakkyautata wa iyaye dukkan abin da yake kyakkyawa ta fuskar addini kyakkyawa ta fuskar zamantakewa da al'ada ta yau da gobe bai kuma saba wa shari'a ba to yi wa iyayenka eh amma ko da ya zama na kyakkyawa ta fuskar al'ada sai kuma idan to ya saba wa shari'a anan ba za ka yi aiki da shi ba amma idan al'ada kyakkyawa mai wanzuwa mai gudana tsakankanin mutane ya zanto ba ta saba wa shari'a ba a nan sai a aiki da ita Shi ne malaman fiqh suke fidda ka'ida fiqhiyya cewa al'adatu muhakkamatu al'adatu muhakkamatu wato al'ada akan hukuntar da ita akan wanzar da ita akan aiwatar da ita akan yi aiki da ita mutukar ba ta yi ba ba ta wa shari'a ba to dukkan abin da yake kyakkyawa ta fuskar shari'a kyakkyawa ta fuskar al'ada to kana kokarin wanzar da shi ga wato anishin iyayenka amma al'ada yanzu zanto da sabawa shari'a ba cikon aya shine wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun kaga anan sai aka bayyana maka kenan abinda yake ya saba shari'a nan ba za ka yi ba ba za ka bi iyaye ba shine idan suka tirsasa ka suka takura ma suka matsi domin ka tarin yani da wani na ka hada Allah ka saba wa Allah subhanahu wata'ala kuma abin da ba ka da ilimi tattare shi ma'ana babu wata hujja daga Allah ko daga manzan Allah da ta baka lasisin yin wannan abin to anan karka yi musu ba'a yin hakan ba'a ne ga Allah ne ga manzo Allah kuma da'a ne gare su ba a nufin cewa ka yi fito na fito da su a'a ka yi ƙoƙarin fahimtar da su ta hanya ta ladabi da kuma girmamawa da tausasawa suna shakar jin tausayi da jin girmamawa ta fuskar ka gare su da wannan sai ya bayu abubuwa su warware amma wani lokaci rashin kyakkyawar mu'amala rashin ladabi shi yake haifar da matsaloli da yawa ga 'yan uwan da barakallahu fihim sun fahimci addini amma kuma iyayen an samu matsala al'ada ta musu kafiya gida sai zanto su sa cewar dole sai an fahimci addini ta hanyar mai karfi da karfa-karfa to wannan sai ta haifar da rikici kai ne kana zama da iyayenka ba sa ganin wani abu na tausayi tattare da kai gare su ba ka ɗaukan kayan mahaifi ko mahaifiya ka wanki ba ka kawo wani abin kyautatawa zuwa ga mahaifi ko mahaifiya ba sa ganin gaskiya tare da kai da amana cika alkawari da sauran ababe masu kama da haka sun gwada ka ta abubuwa kala-kala sun zane ka da mai da fashal corruption an samu matsala to don Allah ya ya za ka yi ɗan uwa ka zo musu da wani abu na addini saɓanin abin da suke kai kuma sai da kai wannan shi yake bayuwa ga an samu rigima akan mutum ya bar gemu ko akan yayi mai ya ɗage wando ko ya rike kirji ko wani abin da yake mai shama da aka saboda ta fuskar mu'amalar ka ta yau da gobe ba su aminta da kai ba saboda sun ga mai matsaloli tare da kai to yaya kuma za su aminta da kai ta fuskar addini to da yawa wanda yakan ja mana matsala don haka kyautata mu'amala abu ne jigo muhimmi wajen sabbaba mutane su gane addinin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sauki ba ta hanyar baragada rudu hayaniya zafin kai ko wani abin da yake mai kama da haka ba to dole a fahimci wannan a gane wannan wannan littafin abin da yake karanta da mukiya kai ne ka zo mahaifinka yana zanne ko in ce yana zaune tare da abokanansa sai ka zo zaƙe-zaƙe baba barka ne za ka dura samu matsala kuma shi bai ga hakan a karatu ba kuma sannan a mu'amalar ka bai gamsu kai mutumin kirki ne. Ta haka sai a samu Allah shi yasa za ka suna ganin cewa kamar sunna din sunna din kawai saba wa iyaye ce ko tawaye ko rashin kunya ko wani abin da ke ne kamar da haka ko kuma mutum zai gaisa da dattijo wanda yake yayi sa'an mahaifinsa ko wani abin da yake mai kama da ko sirikinsa sai ya bashi hannu ya kama hannunsa sai ya matsa hannu wasu ya fahimci addini to wannan aina mahalluhu fi sunna aina masdaruhu ina tushen sai ke sunna ba kaga cikin matsa hannunsa dai abu na farko dai ba mai ba girmamawa bacin ba girmama ko ba jin tausayi domin idan ka ya zanto irin hannu ne mai kaushi kaga la Allah a iya samun matsala to wannan shi yake bayuwa da yawa yan uwa matasa barakallahu fikum majazakumullahu khairan ake ganin ku yan zafin kai yan tare zaune tsaye yan rigima yan hayaniya sai a dauka a'a sunnar haka take ai bukarin da kuke cewa da a haka haka haka abin yake wanda kuma alhalin ba haka abin yake ba to dole yan uwa mu kyautata mu'amala mu zanto masu gaskiya Ah, na taba jin wani dan bid'a yana cewa hadahullah cewa yana zuwa kasuwa sai ya siya kaya a shagon dan izala amma ga shagon dan na wasu ba siyan kaya yace saboda yayi mu'amala dan dariƙan ya cuce shi kuma dan izalan wanda ya masa gaskiya wanda ban farin ciki bane abin farin ciki yace har ta kai dan dariƙan gaba yake shi baya masa magana gaba yake da shi baya masa magana wannan abin farin ciki ne to haka ya kamata in uwa mu zanto masu gaskiya mu zanto masu amana mu zanto masu cika alkawari mu zanto masu kaza mu zanto masu kaza ana ganin sunna din a magana da aiki kamar da sunna take bayyana a labbunan mu to kuma ka tana bayyana a ragowar gaban mu ina ba da mana ganewa kada sunna ko ta kaito a wajen sallah kawai masha Allah ka kama kirji ka abin nan eh masha Allah abin so ne to amma an bar masallaci kuma a ga sunna fa a ofis kake ko a shago kake ko a gida kake cikin iyalanka to wannan shi zai bai zuwa ga al'umma ta gane sunnar manzon Allah ta gane addini yanda ya kamata kuma al'amura su daidaita su tafi daidai wa daidai. wato shine husnan biwalidaihi game da mahaifansa husnan wannan dukkanin malaman qurra haka suke karantawa a wannan ayar to husnan eh, ainihin akwai mausuf da kuma mudaf wanda yake an shafe za a kaddara shi yadda zancen yake aiwa wasaina insana biwalidaihi amran za husnin Eh, tunda kaga wa wasaina insana sai zamana yayi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda bi kenan al-mafa'ul awwal shine mai al-insana al-mafa'ul ath-thani shine mai amran amran mun gane ba za wanda sifa ne game ga shi amra wanda shine al-mawsuf kuma mudaf zaɗin kenan husnin mudafun ilai ma'ana mun yi wasiya ga ɗan adam game da mahaifansa guda biyu wasiyar wani al'amari wanda yake za husnin ma'abocin kyau wato kyautata musu kyau agaza musu tallafa musu Eh, shine wa wasainal insana wa wasainal insana daga wassa wasi tawsiyatan idan ka ce at-tawsiya wasiya din kenan eh, fala yastati'una tawsiyatan wala ila alihin yarji'un ma'ana a umarce ka da abu kuma tare da me karfafa wannan umarnin a ce yi kaza kuma a karfafa cewa yi kaza din to ne shine at-tawsiya wassa yuwassi tausiyatan sannan kuma shine dai al-isa'u wasiya ɗin kenan al sai zama daga ausa yusi isa Allah na cewa ainihin wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna Allah hastafa lakum dina fala mutunna illa wa antum muslim kaga wa wasa in ka dauki wannan qira'ar sai zanto mazdar shi tausiyatan wassa yuwassi tausiyatan amma in ka dauki qira'ar al-imam nafi' da abdullah ibn amir nishami ita ma kira ce sabita mata wata sab'iyya zuwa ga manzon Allah wa awsa biha ibrahim sai zanto daga awsa yusi kamar da ke cewa yusi kumullahu fi auladikum eh, eh, sai zanto mazdar shine al-isa kamar da ke cewa fa man min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alai inna allaha ghafurur rahim kaga min musin a wannan kira'a. daga ausa yusi isa alkin amma akwai kira'a min muwassin ta hamza da al kuma ruwayatu shu'ba an asim min muwassin sai zanto daga wassa yuwassi tawsiyatan dai abu ɗaya ne ma'ana a umarce ka da abu kuma tare da me karfafa ainihin wannan umarni din wato ainihin husna a cikin kuma cikin kuma Ya ce wa wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn an ishkuru li wal walidayk ilayya al masir ga dan adam game da mahaifansa ma'ana wasiyar ya ta musu mahaifiyarsa ta ɗauki cikin sarauni bisa sarauni. sannan an yaye shi a cikin shekara biyu Allah ce ka gode mini kuma ka gode wa iyayenka makoma zuwa garin take ma'ana karatu na mako maka zuwa ga Allah nuna maka cewa duk abin da zaka yi na kyauta wa iyaye to karka damu ko da iyayen suna nuna wani abu a'a zaka samu sakamakon ka wajen Allah subhanahu wataala domin akwai me akwai makoma domin akwai ainihin makoma haka a cikin haƙa, ya yace wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wadatu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara nan ma mun yi wasici ga dan adam ga da mahaifansa ihsanan wasici na kyautatawa ihsanan anan kaga masdar na ahsana yuhsinu ihsana eh, ahsana yuhsinu ihsana eh, kaga a a a a a wannan qira'a ta ihsanan sai zanto wa wasaina insana wasiya din anan alat tadamin alat tadamin kenan ai ma'ana alzamnal insana an yuhsina ilayhi ma ihsana mun lazumtawa dan adam na ne kyautatawa iyayensa kyautatawa sai zanto ihsana shi ne mafaul tsani al-insan kuma shi ne mafaul al-awwal muna ganewa da kyau tunda shi alzama yulzimu ilzaman yakan yi ta'adi zuwa ga mafa'ulai guda biyu saboda haka a wannan kira'a ta wasiyar insana bi walidayhi ihsanan sai zanto wasiya anan ana nufin ilzam kenan tawsiya al ilzam kamar yake cewa wa kullu insanin alzamnahu kaga hu shine al maf'ul al awwal sa'irahu al maf'ul al thani fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu manshura shine allama yulzimu izaman a wannan qira'a din kenan ta wato ainihin ihsan amma a qira'ar wa wasayna al-insana bi walidayhi husnan sai dan to shine wancan abinda da muka yi muka faɗa da su muka faɗa wato ainihin ɗazu a wannan kira'a din kenan kowace kuma kira'a ce tabbatacciya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to yan uwa ban san iya lokacin da muka iyakance na tashi daga karatu din ba eh tunda na ga takwas hadda kusan kwata eh ko ba tana buɗe eh takwas da nawa takwas daidai to ina gani kuma ba akwai tambayoyi gashi yanzu mun shi takwas da kwata to ina ganin ƴan uwa masu albarka me yi hakuri sati mai zuwa sai mu tashi kawai kan hadisi insha Allah eh wa bi hadha al-qadr kifaya والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Right. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wannan mai tambaya yana cewa ya ji wata magana kan cewa shekul islami taimiyya ɗan ƙadiriya ne kuma babansa ma ɗan ƙadiriya ne abin nufi ya ingancin maganar ya maganar take to abin da yake faruwa shi a sheikh eh, abdulkadir aljilani rahimahullah malami ne na sunna mutumin kirki eh, kamar yadda tarihi ya hukunta eh, shamsuddin zahabi rahimahullah cikin siyaru a alamin nubala yayin da yake tarjamasa ya yi bayani akan nagartarsa cewa mutumin kirki ne har ma yake cewa da dama daga cikin ababen da ake jinginawa gare shi na fadaloli ƙarya aka yi masa ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne sannan kuma haka in ka ɗauki da bakatul ainihin hanabila eh, ta ainihin abu ya'ala tare da zai bakatul hanabila na ibn rajabin al-hambali da ma za ga duk an yi bayani akan waye shi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah mutumin kirki ne malami ne na Allah to wannan shi ya bayu Ibn Taymiyyah rahimahullah yakan girmama lamarinsa yakan kambaba shi to na shi yake bayuwa wasu suke danganta shi zuwa gare shi amma ba inda Ibn Taymiyyah shi da kansa yace shi ba kadire ne babu sai dai masu magana wajen batun bayanin ibada ta shi ibn taymiya da tsayuwa da bautar Allah subhanahu wata'ala kamar da shi shi Abdul Qadir yake kai to anan sai su ce shi qadiriyun ne kamar yadda yake cikin al na ibnu Abdul Hadi rahimahullah inda ibn taymiya yana yabo kan shi Abdul Qadir al wanda cikin majmu'ul fatawa juz'i na uku da juz'i na ashirin da alfatawal kubra a juz'i na biyu da yayi magana kan shi abdulkadir aljilani kuma maganganu wanda suke na alkhairi na falala eh, da kuma juz'i na goma sha tara a majamul fatawa din da kuma juz'i na goma sha uku da yayi maganganu akan abdulkadir da abubuwa na yabo da sauransu to wannan shi shine eh, kuma a kaddara cewa shi kusabi temiya bakadire to ai anan shi bai taimiya ba wai shi kansa ake dubawa ba a'a ana duba gaskiyar da ya dace da ita gaskiyar da yake rike da ita ake yi ba wai shi karan kansa ba a jingirwarsa da manzon Allah wannan shi ya kawo masa wannan matsayi amma a yau inda zai yi ka faɗa da ka faɗa da manzon Allah to tuntuni me batunsa zai kawo zai zanto mai khabaru kana labarin jiya saboda haka san cewa ibn taymiya ana girmama shi a sakamakon wasa da gaskiya inda ya kuskure to anan me ba a tare da shi inda ya yi daidai kuma to anan ana tare da shi ba kuma shi aka ba a daidan aka bi ina bata muna ganewa daidan aka bi shi yasa za mu ga cewa dukkan waɗannan imma gaba ɗaya al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam shafi'i al-imam ahmad hanbal kowannen su sai da ya ce in ya faɗi magana ta saba magana manzo Allah yi watsi da ita yin watsi da ita shine biyayya gare shi bacin ko biyayya ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala islam saboda sanin hadisan manzo Allah gaba ɗaya, abu ne wanda yake ba zai yi ba ga wani mutum a ce dukkanin hadisan manzo Allah ka sani to ba zai yi ba Wani al'amari ne wanda yake ba zai yi ba abadan sai dai ka san abin da ka sani kamar yadda ibn albar ya faɗa cikin ah, ainihin ah, farko farkon ah, at-tamhid lima muwatta min al-ma'ani wal asanid yayin da yake magana akan hadisin abi mas'ud al-badri kuma haka shi ma bi ya faɗa cikin raf'ul malam anil a'immat al-alam da'awar cewa duk hadisan manzo Allah ka sani wannan amrun ne la yumkinu abadan to ashe tunda haka ne kuwa zai iya yiwa ka iya bada fatawa ta cikar da mai da wani hadisi wanda ya tabbata na manzo Allah baka sani ba shi yasa yace duk yayin da ga ga hadisi na manzo Allah kuma ga batawar Abu Hanifa rahimahullah ko Imam Malik rahimahullah ko Imam Shafi rahimahullah ko Imam Ibn Hanbal rahimahullah ta saba wannan hadisin yace to dole akwai uzuri guda uku da ya bai zuwa ga haka wannan uzurorin kuma su suka yi reshe wanda ya bai zuwa ga sabuba guda goma wanda ya faɗa ka cikin rafa'ul malam sun sa cikin majmu'ul fatawa in ka duba juz'i na 20 shafi na 232 to yake cewa abu na farko shine kudirin shi wannan limamin cewa wannan hadisin abin nufi an daina aiki shi mansuk ne an shafe hukuncinsa don haka idan an shafi hadisi kuma ina batun aiki da shi don haka sai ya bada fatawa sabanin wannan hadisin da kuma a'a rashin kudurinsa cewa manzo Allah ya faɗi wannan hadisin abin nufi hadisin ya zo ta hanyar da bai inganta ba shi ta hanyar da hadisin ya zo masa don haka sai ya bada fatawa sabanin hadisin bai tabbata a wurinsa ba mun samu uzuri na uzuri biyu uzuri na biyu kuma uzuri na uku eh, rashin kudurinsa cewa manzo Allah yana nufin ita wannan mas'alar da wannan hadisi a manzo Allah ko yana magana ne kan wata mas'ala ta daban da wannan hadisin ba wannan ba to anan sai ya bada fatawa sai ga ta ci karo da hadisin karshe kuma sai a gano a wannan hadisin da ita wannan mas'ala yake magana to waɗannan a azar guda uku da ibite taymiya ya ambata su suka yi reshe zuwa ga sauba guda goma to babu wani limami da zaka samu ya bada fatawa sabanin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce in dai sun bada fatawa sabanin hadisi to a yi wurgi da wannan fatawar tasu Abu Hanifa aka faɗa Imam Malik Imam Shafi Ahmad bin Hanbal shi yasa Muhammad bin Sa'id ɗaya daga cikin malaman alhanafiya na karshe karshe a cikin Risalatul Huda ta sa manzuba yake magana cewa wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nastin yuqbalu فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في wal hadisi. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردد سوى الرسول وشافئي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فضرب الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فطلبوا فانظر مقالة الهداة الأربعة وعمل بها فإن فيها منفعة لكمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي شكرا كهوتا ذاك ابي تيمي اما ذو بقاري mukaddara to sai mutum ce to qadiyya ta ta dace suna ko ta saba in ta dace kaga shikenan sunna bi kenan ba kaddanci ba amma an ta saba kaga shikenan sai mu bar masa kayansa to wannan shine ma'auni wallahu a'lam sai tambaya ta karshe duba ga lokaci yana cewa don Allah eh imamul bukhari ya fita neman ilimi suwaye malamansa kuma suwaye manyan ɗalibansa a imam bukari ya yi rihilat suna da rihilat adida ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi ta fuskoki daban-daban kuma yana ɗalibai masu tarin yawa domin a bacin ya gama karatu wajen malaman garinsa sannan kuma sai ya fita wajen neman ilimi wanda wannan daman aka su magabata suke wajen neman ilimi in sun gama da malaman gari kuma sai a fita waje shi yasa ma al-khatib al-baghdadi ya kitabur rihla ahmad bin ali bin sabit abubakarin al-baghdadi al-khatib wanda an haife gida tana shekara 392 ya rasu kuma 462 yana da kitabun ruhila wanda ya kunshi kawai tafiye-tafiye na malaman hadisi to imam bukari ya yi tafiye-tafiye da yawa in ka ɗauki tarihu bagadad wajen tarjamasa za ga duk alkhadi bagadari ya kawo ya yi wannan bayanan sosai da sosai to game da malamansa kuma malamansa suna da yawa eh, amma a dunkule eh, malamai imam bukari suna bisa tabakoki guda biyar eh, a ula eh, su ne kaman ah, ah, abu nu'aim alfadlu bin dukai wanda malamin bukari ne ko malamin al'imam bin hanbal ne kuma kaga al'imam bin hanbal ko malamin shi bukari ne eh, kamar ainihin makiyu bin ibrahim kamar ah, abu asimin nabil al bin makhalat kamar ah, Muhammad bin Abdullah al-Ansari eh, kamar Muhammad bin Yusuf al-Firyabi to wannan duk suna daga cikin at ula ta farko min shuyukhil bukhari daga cikin malaman Imam al-Bukhari rahimahullah shi yasa zaka ganin sulasiyat na Imam al-Bukhari guda biyu. da suke cikin sahih bukhari wanda tsakanin Bukari da manzon Allah mutum nawa mutum uku to za ga ta hanyar waɗannan malaman nasa ne makki bin ibrahim sannan abu asimin ninnabil shine abdahak bin makhalat sai muhammad bin abdullah al ta hanyoyin waɗannan malaman guda uku dukkanin salasiyar na imam suke guda ashirin da biyu hadda mukarrarat in banda mukarrarat kuma guda ainihin goma sha shida ne in banda wanda ya maimaita guda goma sha shida to waɗannan su ne gaba-gaba cikin wato ainihin malamai na imam bukhari rahimahullah wanda suke a tabakatul ula sai kuma a tabakatul saniya sai a tabakatul salisa sai a tabakatul rabi'a sai kuma a tabakatul khamisa kamar yadda bayani zai zo a nan gaba insha Allah a satin gaba kamar shi a abul walid hisham bin abdul malik al-bahili al-basri wanda shine hadisin sa na farko a wannan littafi na al-adl mufrad ta hanyar sa imam bukhari ya rawaito shi hadisin to za mu yi bayani akai insha Allah shi yana daga cikin at-tabaqatu salisa tabaka ta ainihin uku daga cikin malamai mawkai da ke imam abu da yayi tarayya da imam bukhari ta me ta fuskar yin karatu wajen shi abul walid hisham bin ainihin abdul malik al-bahili ainihin al-basri rahimahullah wanda an haife hijira tana shekara 133 ya rasu kuma 227 wannan shine a takeice subhanakallahumma wa bihamdika نسكت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب